إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد malam kace arne ne ya ba kare ruwa ya sha to malam a gaskiya karuwa ce ta ba shi amma ba arne ba ne ba huta lafiya na ce da aka tambaya aka ce kafiri ya yi aikin alkhairi yana da lada yana da abu na ce eh Allah zai bashi amma a duniya ko ya bashi lafiya ko ya walwata arzikinsa ko wani abu ne amma lahira bashi da komai باب الحث walau bi ولو بشق تمرة أو wa وأنها حجاب minan nari yace babin da ya zo na kwadaitarwa a yi sadaka a bada zakka a bada sadaka a yi aikin alkhairi walau bi shiqqi tamra ko da komin kankantar abin da Allah ya hore maka kai ko da dabino ne kwaya da ɗaya da kai ka tsaga rabin ka bayar zai Allah zai saka ma da alkhairi aw kalimatin in ba ka da abin da zaka bayar ko qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbugha adhan wallahu aw kalimatin wa annaha hijabun minan nar da bayanin cewa sadaka din da kalmar tayyiba da hijabi ne suna zamowa garkuwa kariya ne daga mutum daga shiga wuta sai Allah ya kare mutum daga shiga wuta Allah ya kare mu daga shiga قال حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجؤفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن أبي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول an karbo daga sayyiduna adi bin hatim Allah ya karama sai dace yace na ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man istata'a minkum an yastatira minan nari walau bi shiqqi tamra falyaf'al duk wanda zai iya kare kansa daga barin wuta ko da da rabbi tsagin dabino ne to yayi kokari yayi ma'ana komin kankantar kankanta abinda Allah ya hore maka yi kokari ga ka ba da sadaka komin kankanta a wajen Allah madaukakin sarki niyyar kai ke ali ibn hujr علي بن wa ishaq ibn ibrahim wa ali ibn hashram قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا العامش عن خيثم عن عجيب حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب أم حاتم حاتم الله كرم سيداجي منظور الله صلى الله عليه وسلم يجي ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ما منكم من أحد أحد نكرة والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي تعم جميع الأحد ما منكم من أحد babu wani ɗaya a cikinku ma'ana kowanne a cikinku a cikin hausa ma minkum min ahad ma'ana kowanne a cikinku ko babu wani ɗaya a cikinku ba ce sai Allah madaukin sarki illa kalli Allah sai Allah ya zanta da shi tashin alkiyama laisa bainahu wa bainahu tarjumanu tsakaninka da Allah ba wanda zai zo ya fassara ma dan arabiya ne kai dan hausa ne dan boko ne dan menene duk yaran ka duk abin da ke ciki ranan babu wanda zai zo tsakanin kai da Allah madaukakin sarki ya ce ni zan fassara ma ko ni na saka ka ko ni na fata da kai ko ni na dora ka ko ni a'a tsakanin ka da Allah zaka tsaya Allah ya tambaye ka fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama Eh. ka kalli dama ba abin da za ka gani sai aikin da ka gabatar a duniya ayyuka na alkhairi ko na sharri Allah ya kiyaye babu yan business ba abokan hamayya ba abokan tarayya ba ba kungiyanci ba siyasa ba abin da aikin da ka gabatar na alkhairi ko sharri shi za ka gani a dama Allah ya kiyaye mu وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم تكبي داما با وند ذاك غني با أبن ذاك غني في أيوكنك تكلي هغو با أبن ذاك غني في أيوكنك وينظر بين يديه ككلي غبنك فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه يا سلام تكلي داما ba komai sai ayyukan tun daga ran da ka balaga har ran da ka mutu ka kalli hagu ba kowa waɗanda suka suka ga wanda suka fitar da kai ba kowa sai ayyukanka da kai tun daga ran da ka balaga har ran da ka mutu kalli sai